بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد رسلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin ga wannan Ramadan hijira a sai sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma yau ashirin da tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha uku Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci namu na al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah domin ci gaba da tafsirin littafin mai albarka muna aya ta biyu. ga bayani akan diyyar kisan kai na kuskure idan an kashe mummuni ko an kashe musulmi da kuskure to me shari'ar musulunci ta ce a ba danginsa kuma me kafara da aka tura ba wanda ya wannan yi na ku ganin da ayi أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن لا akan bangare na biyu na aya an kora ma mutumin da ya kisar kai da kuskure aiki aiki na farko tsakaninsa da Allah shi ne ɗan tabaiwa mun yi bayani akan nau'in bawa ko bai wanda aka ce a yanzu sannan sai bangare na biyu aikin da aka tora mata shi ne ya ba da diya ga magada ko dangin wanda ya kashe da kuskura. To mun ji diyar ɗan adam musulmi, sannan mun ji diyar mace musulma, to shi ne ke diyatul janin. Mace ce take da ciki, sai wani ya zo ya bige cikin, sai ɗan da ke cikin ya ko kuma suka mutu da shi da uwar da baki ɗaya. To mece ce diyar da za a ba dangin wannan jariri da aka kashe? Malamai suka ce diyar ɗan da aka kashe a ciki ta su gida na farko idan fafana min ha hayyan thumma mata fa fihi diyatul kamila idan wani ya zo ya fi cikin wata mata sai dan ya fado lokacin haihuwarsa da yi ba sai ya fado da ya fado sai ya kuka daga baya sai ya mutu to malamai suka ce za a ba da diya cikakkiyar diya ɗan adam aka kashi domin an fito da shi daga ciki lokacin fitowarsa da yi ba wannan fitowar da aka sa ya yi lokacinta da yi ba ita ta sa shi ya mutu malamai suka ce fihi diyatu kamilatan za a ba da cikakkiyar diya kamar dan adam aka kashi mun gane wannan likita ko kuma wani mai aikin asibiti ko kuma wani jami'in lafiya sai mace mai ciki ta je wajensa ta sa shi ya zubar da ciki ya dubara da zai yi ya azazzala ma ɗanɗan ya fado yana fadowa sai ya kuka amma lokacin haihuwar ta yi ba sai ya mutu to wannan jami'in lafiyan shari'ar musulunci ta sa shi ya yi kisan kai ta hukunta masa ya yi kisan kai hukuncinsa shine zai ba da diya cikakkiyar diya kamar ɗan adam ya kashi kaga ta na amfani da wannan ka'ida ai duk ba za a yi jiya ake ban labari har gidaje ake bi ana zubar da ana ana ana ana ana ana sa mata su zubar da cikin a gidaje ake yi banda wanda ake a asibitocin banda wanda ake yi a shagunan sai da magunguna a kamata mutane su ji tsoron Allah nau'i na biyu in infasala min hamaitan da aka bige cikin sai dan ya fado amma ya mutu tun a ciki ya mutu fafihi ففيه Abdin عبد أو za a ba da lafiyayyen bawa shine matsayin diyarsa ko na wuce ko mace sai manzo Allah wannan hadisi manzo Allah da sama ya hukunta cewa akwai gurra a kan malamai suka ce idan an ce gurra a abu shine abin da yafi tsada ko da ka za a zaɓo bawa mafi tsada lafiyayyen bawa a ba dangin wannan matar da aka kashe mata ɗa a ciki in ba a samu bawa ba auni atu shatin ko kuma a ba da tumakai guda ɗaya au ashrun min al-ibl ko kuma a ba da guda goma kun bambanta tsakanin nau'in farko da na biyu nau'i na farko shine a jike cikin a azazzana ma cikin ya fado lokacin haihuwar ta bai yi ba sai dan ya fado da ransa daga baya sai mutu to wannan za a ba da cikakkiyar biya ta ɗan adam idan ku aka bi da cikin ke ɗan ya mutu a ciki ya faɗo mai da rai to za a ba da bawa a matsayin shi ne biya ba fa ‘yan tabawa ba bambanci ba ‘yan tabawa ba ‘yan tabawa wannan tsakanin mutum da Allah ne wannan za a ba dangin matar da aka mata wannan barin za a ba ta za a ba su bawa in ba a samu bawa ba za a ba da tumakai guda ɗari idan ba tumakai guda ɗari ba za a ba da raƙuma guda biyu. sai nau'i na uku a kafin wannan al'imam na bilbar rahimahullah ya faɗa a cikin littafinsa a alifta sharhin da ya ma al'uwarsa ya ce ajma'al ulama malamai sun yi ittifaki ta qurrata tajibu fil jani cewa ya waje ba a ba da lafiyayyen bawa idan aka kashe jinjiri a cikin cikin mahaifiyarsa alladhi yasqutu min batni ummihi maytan wanda ya fado daga cikin mahaifiyarsa a matsayin matacci wa hiya hayyatun amma mamarsa ita kuma tana da rai fi tsini sukufihi a lokacin da shi dan ya fado wa anna zakara wal ko ɗan namiji ne ko ɗan mace ne za a ba da gurra, za a ba da bawa dangin matar za a ba su lafiyayyen bawa na mutu ko mace fi kulli wahidin min humal gurra dukka ko ɗa namiji ko ɗa mace ne aka fako ya mace ce aka fado da ita lokacin haihuwar ta bai yi ba ta mutu tun a ciki ta fado a matsayin matacciya amma mamarka tana da rai ko mamarka tana da rai to za a ba dangin wannan mamar bawa lafiyayye na musu ko mace al-imam ibn abdul farr yace wannan ijma'i ne na malamai nau'i na biyu ke shi nau'i na uku wa in ta ko huwa fi nawtiha amma idan kan ya mutu ita ma kuma mamar ta mutu wani ya zo ya bigi cikin wata mata sai matar mai ciki ta mutu kuma ɗan da ke cikin ta ma ya mutu to lam yalfihi shay'un wa annahu dakhilun fi rubbiha to ɗan da aka kashe a cikinta shi ba yi da diya za a ba da diyar mamar kun tuno me ce ce diyar mata mace eh? rabin diyar namiji in an ba namiji in an ba da diyar namiji kuma dubu ɗaya ko ba kuma ɗari ita za a ba da nawa kenan idan an ba da dinare dubu ɗaya ita za a bada nawa ɗari biyar in an bada dirhami dubu goma sha ita za a bada nawa dubu shida da ɗanta da aka kashe a cikin ta da ita duk jiya ɗaya za a bada ɗanta hukuncin ta yi mun gane wannan ya daidai da hukuncin malaman fikihu da suke cewa idan aka yanka mace aka yanka akuya tana da ciki to zakatu ha zakatu jamiliha ita da aka yanka ta to yanka ta da aka yi ya shafi yanka ta ciki to daga shi tayin fitar ba sai an fito da shi ma an yanka shi ba sai wanda ya gaje shi shi ɗaya ci mun gane yayi to haka uwa ne ciki aka cike ta sai ta mutu da ta mutu kuma ɗan cikin ta ma ya mutu to malamai suka ce abin da za a bada shi ne za a bada ta? diyar ta ita ce diyar shi shi bai da wata diya ta musamman mun gane to wannan kenan abin da ya shafi ɗan ciki sannan shi ma malamai sun yi sabani shin za a yi kafara Alimamu imamu malik yace za a yi kafara bayan an ba da diya diya haƙƙi ne na dangin wanda aka kashe kafara kuma haƙƙin waye haƙƙin Allah ta'ala waye zai ba da diya waye ba da diya al-imam al-qurtubi yace wallazi wajaba 'ala al-aqilati lam yajib taghliza wanda zai ba da diya idan wani ya kashe wani da kuskure to shi da danginsa za su haɗu su ba da diya sai al-imam al-qurtubi yake bayani yake cewa da aka ce danginsa su ba da diya ba matsa musu aka yi ba wala anna wisra alqatil alayhi sannan ba wannan yana nuna cewa zunubin wanda ya kinta ya shafe su bane walakin na hamu wasatun mahma sai dai wannan na nuna ana nuna haɗin kai na dangi idan wani daga cikin dangi ya je ya kasassaɓa ya kashe wani da rukus da kuskure to da shi da dangin za su haɗu ki biya wannan biya. da shi da dangin ki za su haɗu ki biya biya. mun gane ai al-imamul qurtubi ce hikimar da ta sa aka ce dangin su haɗu da shi su biya domin ya zama akwai haɗin kai a tsakaninsu shi kadai wata kila ba zai iya biya to daga dangin mai kisan kai da shi mai kisan kansu za su haɗu su biya sannan dangin suwa ba. magada waɗanda suke gado da asibci waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai ce ga abin da za su gada ba sai dai idan an raba gado abin da ya saura duka nasu ne kamar ɗa idan baba ya kisan kai da kuskure to ɗan shi na cikin waɗanda za su haɗu su masa biya domin ɗa yana gado da asibci mun gane baban sama na ciki domin baba yana gado da asibci akwai ƴan uwanta shakikai su ma suna gado da asirci to irin waɗannan in an ce shakikai ana nufin wanda suka uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya to za su haɗu suna faraba mana hankali za su haɗu su biya diyyar kuna gane wanda bikin aiki al-imam ibn abdul bar yace ajma'a al-ulama qadiman wa hadithan malamai sun yi ijma'i tun can da da yanzu anna diyata 'ala al-aqila la takunu illa fi thalathati shekara uku za a ba su biya miliyan talatin da biyar an kasan ba wata ba na magunan da suke da ita a ƙauyensu ta gado har da wahala to za a ba su dama shekara uku za su suna biyan biyu an ba su kamar misalin a shekarar farko su ba da miliyan goma shekara mai zagewa su ba da miliyan goma shekara kuma mai zagewa su ba da miliyan goma sha biyar da abin da ya saura mun gane a shekara uku za a ba su dama su wala da kunu fi aqalla minha al da al ya ce bai halatta a kan yama magadan da za su biya diyar ɗan uwansu da ya kisan kai da kuskure a sanya musu abin da bai kai shekara uku ba wa ajma'u ala annaha ala al-balighin min ar-rijal sannan kuma diyan nan tana wajaba ne kawai akan maza waɗanda suka balaga akibai wanda za su gado da asibci su za su haɗu su biya diyan nan da sharaɗin kuma su zama baligai kuma ban da mata mata ba ruwansu da biyan biya kun ji ma'anar ku to ashe idan aka ba da aji na namiji ashe ba a zalunci mace ba ce tunda su a dangi ma ba za su biya niyya maza a dama maza su suke adalci to su za su biya diya mun gane so daga ka'ida kenan ta musulunci in aka samu kisan kai na kuskure waɗanda suke biyan jiya, su ne da shi wanda ya kisan kan na kuskure da kuma danginsa amma danginsa wa asibai maza baligai waɗanda za su yi gado da asibci mun gane bari mu yi bayani akan wasu fahimtar kada su kila su mata abin da ake ce ma asibci a gado asibci a gado misali mutum ne ya mutu ya bar matarsa namiji ya mutu ya bar matarsa sannan ya bar babarsa sannan ya bar babansa babarsa mamarsa kenan sannan ya bar ɗa namiji ya bar matarsa ku ji an zo magana rabon gado cikin gidi suke ko ga wannan misali ne kawai za mu buga ku yi hakuri sai ku wuce da sauri mutum ya mutu kuna son fitar da asirci mutum ya mutu ya bar matarsa ya bar mamarsa ya bar babansa sannan kuma ya baɗa mutum nawa ya mutu ya bar kenan mutum to ya za a raba gadinsu. tashin farko matarsa tana da ɗaya bisa kafa saboda ne saboda akwai ta tana da ɗaya bisa takwas baban shi yana da ɗaya bisa shida saboda me akwai ba sannan mamarsa tana da ɗaya bisa shida ita ma saboda akwai ta da nan ba za a yi amfani a fitar da kowa a fitar mishi da gaban shi hmm? kuma ne mana masu lissafi ashirin da hudu ko to ashirin da hudu me ɗaya bisa takwas a cikin ashirin da hudu ne ya kasansa eh? uku ko me ɗaya bisa shida shi ko me kasansa hudu sannan me ɗaya an ta saura nawa mun cira nawa kenan mun cira bakwai ko sannan me ɗaya bisa shida na biyu shi ma kasansa nawa shi ma hudu a cikin ashirin da hudu mun cira nawa mun cira sha sha ɗaya saura nawa sauran sha nawa sauran sha uku to sai ɗa ya zo ya kwashe sha uku to wannan aikin da ya na kwashe sha uku shi ake ce ma asibiti ya fito mana aiko wannan kwashe sha uku da ya ai shi ba a ce da aka san shi ba kawai in aka zo dama aka je ku gama raba kowa ya kwashi raban shi eh, in kowa ya kwashi raban shi mai dan kashi uku mai kashi mai guda uku ta kwashi kasanta mai kashi hudu ita ma ta kwashi kasanta sannan mai kashi hudu shi ma zai kwashi kasan shi to ne to shikenan da a tattara mu sauran akai baiki bai ta sarauta to haka idan wannan baban nasa da ya mutu ya je yi kisan kai baban shi ya kisan kai da kuskure to yadda yake jiran ya kwashi da ya ta gadon nan to haka kuma zai ɗanɗana ajiyan ajiyan diyar da baban sai je ya kisan kai da kuskure kun fahimta ai shi ne ƙa'ida su tiya take cewa alhulmu dilhum alhul dilhum duk mutumin da ke shan daɗi to zai sha wahala haka za ka fassara ta duk mutumin da ya fi shan daɗi to shi zai kuma fi shan wahala alhulmu ganima ka fata kai za a baka alhulmu abi hau kanka kai za ka bada mun gane mun gane ai to ita ce ka'ida ta alhulmu haka suke tafiya a ka'ida ka'ida ce tafiya ka'ida ce ta fito duk wanda a rabar gado ya fi shan wahala ya fi shan kwasan gado to haka in wani abu ya faru da za a ce shi zai bada to kuma ka san zai biya shi za a fi ma aiki ga wani misali na irin wannan ka'ida malaman da suke ganin idan mutum ya mutu ana bin sa azumi misali da azumin nan tun farkon azumi ne mutum ya zo zai da lafiya kan Allah ya sa karshen azumi ya zo da yi azumi ko ɗaya ba to sai ya rasu malaman da suke ganin za a rama masa azumi sai suka ce za a kasa azumin gwagwadon raban gado wanda zai kwashi gado da yawa shi kuma zai yi azumi da yawa shi zai biya ma baban shi azumi da yawa shi ma ka'idar ne alhun bilhun wanda ya sha daɗi zai shi fi shan wahala to wallahu ala. to sai na gaba hiyatul abd idan aka kashe bawa a lokacin da ake da bawa ne hukunci shi tambaye da malamin biya bawa sai aka kashe shi da kuskure mutum ne bawa sai wani yana da biya sai kaɗe shi a mota to ne biyarsa malamai suka ce ba yi da biya amma abin da za a yi za a kawwama shi za a za a gwada nauyinsa a ga in a kasuwa za a sai da shi ai kayan saidawa ne shi ko bawa kayan saidawa ne a ka'idar kasuwa nawa za a sai da wannan bawa sai a shi ne har wasu malamai suka ce ko da ma kuɗin su zai je wani iya sai a siya biyan kuɗi za a mun gane yi kamar misali mutumin da ya kada akuya sai biyan kuɗi za a yi ba iya ake biya ba ko eh sunansa zamani za a ba da zamani mun gane yi wannan magana da Imam Malik rahimahullah yayi kenan kuma ita ce magana ta fi inganci domin akwai malaman da suke ganin ba biya sannan kuma ba za a yi tafiyi ba ba za a auna shi a ce nawa ya kamata a sai shi a gida amma magana ne babu malik rahimahullah ita ta fi daidai akan cewa za a bada za a auna nauyinsa a ga nawa ya kamata a sai da shi da yana da rai to sai a biya wannan kuɗin ta ke shi ai mun gane to wannan ba ba ba shi wannan matsalolin da suka shafi iyaye to wani abu ya taɓa faruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yayi hadisin na cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi ya tura yayi aka je aka gamu da wasu mutane da ake cin su nutu haila. a cikin waɗanda aka tafi yakin nan da su akwai na Usama dan Zaidu Usama dan Zaidu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kansa da aka je yakin nan sai wani mutumi ya zo a cikin kafirai a cikin rundunar kafirai sai suka yi gaba da gaba da sai na usa yana ganin sai na usa mu sai ya aje takobin sai ce la ilaha in ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai sai na usa mai fulla wuyan aka dawo gida sai sai na usa mai zo ya ba manzo Allah sama da bayani ga wani kafiri ya zo ana yayi na ɗaga takobi zan kashe shi ya yi kalmar shahada amma duk da haka sai da na kashe shi manzo Allah sai ya ce aka tallahu ba'da ma qala la ilaha illa Allah kutaba da hankalinka ka kashe shi bayan ya yi kalmar shahada yace wallahi ya manzon Allah ni na ɗauka ya faɗa ne kawai ta taqiyyar ya faɗa ne don ya kare kansa manzon Allah sai ya ce halla fatakta qalbahu ashe zuciyar shi ka bude ka gani ashe ta bude zuciyarsa kenan sai na Usama ya ce wallahi a lokacin sai na ji ina ma ni ne aka kashe ina ma ni ne aka kashe ba ni ne ne kisan ba to kun ga nan Usama ya kashe shi ko in kun fahimta sosai in kun fahimta sosai in kun tuno da misalan da muka buga na kisan kai da kuskure wannan ya shiga ciki ko bai shiga ciki ba ya shiga ciki to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da ta zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a atik raqabata ka je ka yanta baiwa kafara kenan ko ko ba kafara ba kenan to amma ba a ruwaito ko riwaya ko ɗaya ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yadiya kuma musulmi ya kashe musulmi ne wannan duka mazan sama ya masa da cewa mai imani ne a katalta ku ba adama qala la ilaha illallah hal la fattaqta qalbahu wadannan maganganun guda biyu na aminin sama sun nuna shi ne musulmi ne kuma an ce sayyidina usama ya je yi kafa ya je ya ganta baiwa sannan kuma manzo Allah ya so neman masa gafara har su yace astaghfirullah laka astaghfirullah laka astaghfirullah laka ina neman Allah maka gafara ina neman Allah maka gafara ina neman Allah maka gafara a wata riwaya kenan to amma ko ba a ce biya diya sai malamai suka yi tambaya to ne ka da biya diya ne ka ba a ce biya diya ba to shine sai al-Imam al-Qurtubi sai ya ce mana ya ba mu amsa yace qala ulama'una malaman mu sun ce amma kisafi a fawabihu amma da ba a yi kisafi an ce shi ma Usama sai an kashe shi ba wannan a fili yake me yasa duk da ba mu zo wajen ba me yasa ba a ce a kashe ku Usama ba to ya kuskure mu je lam yakun al-qatl udwan saboda ba da ba da ganganye ba da ba ta'addanci ne ba da ganganye kisan kafa kuskure ko wa amma sukutu diyati fali aujuhin talatati amma dalilin da ya sa ba a ce ya biya biya ba malamai sun ba da amsoshi guda uku in ji al-imam al dalilin da ya sa ba a ce sai na usama ya biya biya ba to an kawo maganganu guda uku magana ta farko لأنه كان أذن له في أصل الكتاب dalilin da yasa aka ce ba a ce ya biya biya ba saboda ai dama manzo da sama ya ba shi izini ya tafi yakin da ba a ba shi izini bai tafi yakin ya je yakin ba da izinin shugaba ya je yakin mutu ya yi kifan kai sai ya ji ya jiya ko da bai ba a masa kifafi ba an ce sai an kashe shi to sai ya ji ya jiya amma tun da izini aka masa an sa ta ne ya je an sa shi ne ya je yakin kuma ya tafi an bu إطلاق nafsin محترمة غلقا sai ya zama ya zubar ya kashe rai a kuskure to wannan izinin da aka bashi shi ya sa aka ce ba za ba zai biya biya Malamanmu suna da ka'ida ta fiqh suna cewa al-jawab ash-shar'i yunafi ad-daman al shari yunafi ad idan shari'a ta baka izinin yin wani abu to ko da wani abu ya abu na kitan kai ta sanadiyarka to wannan abun ba za a ce sai an biya ba ina misalin haka kai ne sai ka je ka samu hukuma ka je wajen yan ne sunan su masu zuwa sana ma mutane a gida din nan su ce ba su yan kasubta ka je wajen yan hel masu kula da lafiya ka ce musu kana son ka haka rijiya a kofar gidanka sai suka zo suka auna suka duba suka ga komai ya yi ne ka zo ka haka rijiya da izinin hukuma ka haka rijiya a kofar gidanka shi kenan kuma kai mata murki. rannan wani yaro mai karambani kawai ya zo ya buɗe rijiyar da shi da abokanan shi shi ke nan kawai ke fata to ba kai za ka biya diya ba ba kai ka kashe shi ba ba diya a kanka ba ki kisasi ba ka fara ba diya a kanka saboda ai da izini ta kafa wannan rijiyar mun gane ya ne haka likita likita ya yi ma wani operation ya fi duk ka'idojin da ake bi na operation kuma danginsa sun sa hannu ko shi wanda za a ma operation din mai hankali ne ya sa hannu da kansa bayan an gama masa operation ko a sanadiyar operation din likita bai yi wani takaci ba sai wannan mara lafiyar ya mutu to likita ba zai ba ki a kansa ba ka fara kuma ba zai yi ba diya a kansa saboda shari'a ta ba shi iko kun gane manzana da sama ya ba da ka'ida ya ce man taqabbaba wa yughraku lahu tibbu fa huwa ghayru zalim duk mutumin da ya ba da magani kuma kwararren likita yana da shaida ta likitanci a ƙasar an rantsar da shi a matsayin likita to manzon da sun ce ba zai biya ba duk abin da ya biyo baya sai idan ya ta'addanci domin malaman mu sun ba da ka'ida a shekh Muhammad al-Muqtar bin Muhammad al-Amin al-Shinkiti hafizahullah farfesa ne a ƙasar Saudi Arabia malamin addini yana da kujera a masallacin Madina ya rubuta katon littafi akan ka'idoji na operation ka'idoji na operation a musulunci ya kai shafi ɗari bakwai da wani abu ya kawo sharɗa guda takwas na kafin a yi ma mutum operation sai an cika su daga ciki akwai ne iznu iznul majruhi au ahadin min awliyaihi dole sai shi wanda za a ma operation din ya yarda sannan kuma ko dangin sa su yarda sannan kuma likitan ya tabbatar da masirin dayan zatansa cewa in an yi wannan aikin za a ci nasara in ko likita yana jin a ransa cewa ko an yi aikin nan ba za a ci nasara ba ya je ya masa aiki ya mutu to sai ya biya mun gane ai mu bambanta tsakanin su to sai na ku sama matsayin su da wannan likita shari'a ta bashi izini ta ce ya je yakin nan sai ya je jikin kuskure ya kashe wani to daga ba biya a kansa kamar misalin wannan likitan mun gane shi ne sai ya ce kal khatimi was tabibi al imam al ya buga misali ya ce kamar ne yin kaciya ne kwararren ne yin kaciya amma ta sanadiyar kaciyar nan sai jini ya yanke wannan likitan ko kuma mai kaciyar nan da aka tabbatar da kwararre ne kuma bai yi sakaci ba to ba sai biya diya ba kuma babu tufafi kuma sannan ba babu kafara a kansa saboda an yadda an san cewa shi kwararre ne mun gane amsa ta farko ce nan da aka bani al-imam al-qutubi yace at-thani na biyu li kaunihi min al-adu dalilin da yasa ba a ce a bada diya ba saboda dangin sa ai kafirai ne abokanan gaba shi mutumin yanzu ya musulunta ya kalmar shahada sai na usama sai tsara wuyan shi sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma duk da sai na usama ya kashe shi to shi ne sai malamin su ce dalilin da ya sa ba a ce sai ku samu ya biya biya ba saboda ai danginsa kafirai ne za mu gani a nan gaba idan aka kashe mutum musulmi amma danginsa kafirai ne to ba jiya. sai dai kafara da nassin alkur'ani mun gane sannan na uku amsa ta uku da suka bada suka ce na usama ta tarafa bin qatl ai usama ya ga kan shi ya ya yi itirafi yace ya kisan kai bi sannan babu wata hujja da ta وتهجة لتتأي أكنسا shi yasa sai aka ce babu diya akan a cikin hankoshin nan guda uku ce take da ta banko da kashi ita ta bude daga baki ita ta kiya saboda dangin sa kafarai ne guda biyun dukkanin su da na farko da na biyu suna da kai na farko shari'a ta masa izini ka'ida fikiyya ta ce aljawazu Shafi yunatu dhama sannan na biyu danginsa kuma ba musulmai bane ba a ba su diya domin sun ka dau niyya ka ba waɗanda ba musulmi ba ka ƙara musu kuɗi kenan su je su taimaka mai su ci gaba da yakan musulmai ke kun fahimci hikimar ai to waɗannan su ne amsoshin da aka bada a imam al-Qurtubi ya fate su a cikin tafsirin su da amsa ta farko da ta biyu su suka fuskanci mun gane to wannan abin da ya shafi wannan kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce illa an yasadda diyan nan da za a ba dangin musulmi wanda aka kashe da kuskure sai dai idan dangin sun yafi illa an yasadda sai dai idan sun yafi al-imam al-jawzi rahimahullah ya faɗi a cikin tafsirin sa, tazadul masir sai yace qala sa'id ibn jubayr sayyiduna sa'id ibn jubayr sayyiduna sa'id ibn jubayr yace illa an yatasaddaqa awliya'ul maqtul bid-diyati 'ala al-qatil sai dai idan dangin wanda aka kashe sun yi sadaka sun ce sun ya fakiya to shi ke nan wannan ya tashi idan aka zo dangin wanda aka kashe sun ce sun ya fakiya ba su bukatar kiyya yanzu me ya rage kawai akan wanda ya kisan tankar shi ne kafara tun da dangi sun ce sun yafe masa dama kuma hakkin su su za a ba kiyya sai suka ce sun ya fakiya da shari'ar musulunci suka ce shi kenan ita ma ta yadda da wannan kaga ba irin na Najeriya ba ya ce tsohon na gwamnati dangi sun ce sun yafe ki a ce gwamnati ba ta yafe ba to gwamnati ba Allah ba ce na Allah ne ka fara shi ne wannan dole mutum ya yi shi ma malamai suka ce in mutum bai da iko an ce ya ba da yanta baiwa bai da baiwa da bai sannan an ce ya azumi su sannan kuma shi mara lafiya ne da ɗan mashin ɗin shi yana cikin tafiya bai da lafiya kila ma rashin lafiya tunanin tunanin rashin lafiya ne ya sa ke je bige wani ga kafara akan su sannan ga iya sai dangin mamacin suka ce sun faɗi diyar shi kuma dama bai da kudin da zai yi majin din shi ya kai dan can wajen baki ya tsaya saboda bai da kyau saboda lalacewa ba yi da abin da zai biya sai ya kafara da shi sannan kuma shi ba zai iya yin azumi sittin ba saboda rashin lafiyar. sai ya za a yi shi ke nan da ya ce nan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la yukallifu Allahu nafsan illa wusa to in dangi suka ce sun yafe mutum shi ke shi ne sai al-imamu al-qutubi sai ya ce wa ammal kaffaratu amma kaffara allati hiya lillahi ta'ala wacce haƙƙin Allah ce fala tasqutu bi ibrahim to ba za ta fada a kansa ba dan dangin wanda sun ce sun yafe masa sun yafa nasu ne amma Allah bai yafa nashi bi annahu aslafa shakhsan fi ibadati Allah subhanahu wa ta'ala domin ya kashe rai ne kuma rannan mai bautar Allah alaihi an yukhlisa akhara li ibadati rabbih to yanzu kuma ya ba a gare shi ya tsamo wani daga bautar mutane zuwa bautar Allah ai bawa aka ce yan ko to ya kashe wani bawan Allah ne me ma Allah bauta to sai Allah subhanahu wataala ce tun da ka kashe mu bawa da kuskure ba zan kama ka da zunubi ba amma abin da ke nuna cewa ba da gangan kai ba Ko ka ƴanto kuma wani bawan da mutane suke bautar da shi domin ya zama bawa na ne kaɗai kun fahimci hikima wa inna ma tasqutu diyatu allati fi haqqun lahu kawai diyan mutane ce ka wa Wata al-kaffaratu fi ma tijani wala wala su tahammal sannan idan me me kisan kai da kuskure ai an ce diya da shi da dangin shi za biya ko to amma ka fara shi zai biya a cikin kudin shi zai sai bawa da kansa ya yanta shi in kuma yana da bawan shi zai yanta bawan da kanta ba ruwan dangi kun bambance biya da shi da danginsa za su haɗu su biya amma kafara to da kudinsa shi zai biya ya yanta wannan bawan da aka ce yanta in kuma ba zai iya yantawa ba to ya azumi kamar yadda aya za ta faɗa mana nan gaba cewa wanda bai samu damar yanta baiwa ba to ya yi azumi sittin a matsayin tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala mun gane a sheku sa'adi ya faɗi game da wannan sadakar ya ya ce ai ya tasaddaku warasatul qatil bil afwi an siyati shine a samu dangin waɗanda wanda aka kashe su ce sun yafe masa sun yi sadaka fa inda hada su kudu to kenan diya ta fada akan wannan mai kisan kan da kuskure wa fi ta hadu lahum ala al a cikin kuma wannan an faɗaitar da cewa a yafa kun ga wanda ya saba wa maganar malam Ahmad Gumi ko malam Ahmad Gumi shi har ya rasu Allah ya gafarta masa ya kalli irin halin Najeriya ya ce a daina yafi ya ce mutane su daina cewa sun yafi cewa an ya nan shi ke jawo a ci gaba da takaci a yi jisan kai shi ke nan zuwa ce na kuskure mun gane amma shi a sheku sa'ai sai ya kalli kasar su ta Saudi Arabia shi malami ne a kasar Saudi Arabia ya rasu sai ya kalli kasar da ta Saudi Arabia sai ce a cikin wannan akwai yafiya malaman mu sun ba da ka'ida suka ce fatawa tana canzawa daga gari zuwa gari fatawar da za a ba da ita a Najeriya ba dole bane ki yi a America mun gane fatawar da za ka ba da ita a Najeriya ba dole bane in ka tafi America ka zama daidai ne yanzu shi kenan a Najeriya sai a tambaye ka a ce shin ya halarta mace ta hauke ke a Zariya. ya halatta mace ta hau keke ta hamsa za ka bada ta tuka keke ya ma to ka gani an mutum ya kalli abubuwan zai iya cewa bai halarta ta hau ba saboda muna da motoci muna da kaza muna da kaza sannan a ɗabi'a mu mace ba ta hawa ke ko ba haka bane amma idan mutum ya tafi China ba ya halatta mace ta hauke ta a China ko kuma akwai wani gari da ake ce mishi balad miliyon bicycle balad miliyon darrajan akwai su garin gabaki da kowa ke keke da shi an kirga mutane sun kai miliyan ɗaya kowa ke keke minista ke ci mataimaki shugaban kasa ke ci shugaban kasa ke ci gwamna ma ya auke keke, kowa ke keke hawa duk a garin mata ke ki maza ke ci to kaga sun ce ka ba su fatawa cewa ya halatta ta hau kila in za su hau akwai shirye-shiryen da suke yi wata za ta sa wani buje da zai rufe mata jikinta cinyarta ba za ta ɗaga ba ba za a ga ƙaurinka ba ko mu kuma nan mata mu ya suke sawa gani suke ɗaura in mace za ta hau keke da zanya zai faru haka na yi abin banza ko zaya abin da ba a so to kaga fatawa ta canza gwagwajen gari daga gari zuwa gari al-imam shafi'i rahimahullah ya zauna a ƙasar iraki shekara da shekaru sai ya rika ba da wasu fatawoyi sai Allah ya kaddara masa sai ya tashi daga Iraki ya tafi masa ya koma masa sai fatawoyinsa suka rika canza aka tambaya Imam Shafi ya haka sai ce Iraki daban Misra daban mutanen Iraki daban mutanen Masar daban sai sa Imam Ahmad bin Hanbal ce daga cikin sharuɗan mai fatawa akwai ma'rifatul da ya san mutane ka san mutanen da kake ba su fatawa in ba ka ba zai ka halaka zai su halakar da kai ka san irin mutanen da kake ba su fatawa in ba ka san su ba to akwai damuwa za a samu damuwa za a samu matsala Allah shi kyauta to shi na ce a ya ce a nan ana faɗaitarwa a kan ayafa sai ya ce li anna Allah ta'ala da sadaqatan domin Allah ya kira wannan ya ce wata sadaka was sadaqatu matlubatun fi kulli waqtin sadaka ko ana son ta a kowane lokaci sadaka ya ce ya fiyar ita tafi amma malam abu da ya ce ka a yafe shi ya ce almajirin a shehu sa'adi a shehu muhammad ibn salih al-sayyid rahimahullah shi kuma sai ya ce sai a duba me ya fi za a duba bangaren su dangin wanda aka kashe ile yana da 'ya'ya ile yana da mata da yawa gashi an kashe shi kamar yadda muka buga misali jiya to ya ce wa ta fi koko a biya su biya wa ya a biya su shi ya a biya su shi ya sannan a gefe guda kuma za a duba dangin wanda ya ki tanka masu hali ne ko talakawa ne idan masu hali ne ne ya kamata a yi a ce su biya shi ya idan ko talakawa ne ne ya kamata a ce a yi sannan shi kan shi wanda ya ki kan za a duba shi a gani shin ya taɓa yi ko bai taɓa yi ba mutumin da ya taɓa yi ne to ya fi hukuma ta fi jin haushinsa fiye da wanda bai taɓa yi ba idan ya taɓa yi aka ce an yabe mai yanzu kuma ya sake yi to duk da dai an ce na kuskure ne sai zuciya ta ɗarsa ta wani abu anya babu ganganci a cikin wannan al'amarin nasa kuwa to shi ma anan da ya kamata ya ce ya biya ko a ce a yaki an yabe masa wani ya ce ya shi ya fi mun fahimci yadda a shek muhammadu salim sayyid ya kasa. wallahu a'lam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun idan ko wanda aka kashe ya kasance shi mummuni ne amma kuma danginsa kafirai ne to fa tahriru raqabatin mu'mina abinda za a yi shine wanda ya yi kisan kan nan abinda ke kan shi kawai shine zai dan tabaiwa babu jiya. mutum ne shi musulmi ne amma duk danginsa kafirai sai wani ya kashe shi da kuskure to wannan da ya kashe shi da kuskuren zai tuban mu Allah ne kawai yayi kafara kafara ta ita ce irin ta wanta ya yanta baiwa amma babu jiya mun fahimta الإمام القرطبي والمعنى إن ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخل ma'anan wannan ayan a wajen waɗannan malaman ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma da almajirin sa al-imam qatada da as-sajdi da almajirin al-imam ibn abbas ikrama da kuma almajirin sa mujahid ibn da al-imam ibrahim an-nakhl suka ce abinda Allah yake nufi a cikin wannan aya fa in kana hadha al-maqtul rajulan mu'mina idan wanda aka kashe mutum ne mummuni kad amana yayi imani wa baqiya fi qawlihi ya zauna a wajen mutanen sa wa hum kafaratun alhali su kafirai ne aduwwul lakum masu gaba da ku alaji ya tafi babu niyya wa inna ma kaffaratuhu tahrimu khabati sayyidina abdullah ibn abbas da waɗannan almajiran nata gabaki da suka ce abin da ke kan ne kisan kan na kuskure da ya kashe musulmi amma laifin sa kafirai kawai abin da zai shi ne kafara ta ita ce ya ɗan tabawa shi ke ba niyya al-imam ibn kathir yace ai idan kana al-qatil mu'mina idan wanda aka kashe mummuni ne walakin awliya'ahu min al-kuffar ahli harbi amma dangin sa kafirai ne kuma ana yaki da su anadiyata lahum ba za a ba su diya ba za a ba su diya وعلى القاسم تحرير وقبة مؤمنة لا غير abin da ya waje ba a kan shi wanda ya kisan kan kawai shi ne zai ɗanta baiwa mummuna ba wa mummuni ba kuma komai a kansa ba za a ba su jiya mun riga ma mun faɗi ne ya ci ba ta aka ce ba za a ba da jiya ba ko amma duk da haka al-imam al-qutuli yace wa saqatat diyatu li hanyu? dalilan da suka sa aka ce ba za a ba da jiya ba guda biyu mun faɗi ɗai ko muka ce saboda me dangin shi ba musulmai ba ne ana kuma yaƙi da su idan aka ba su wannan kuɗin me za su je su su ka je su biya kuɗin su ka su ci gaba da siyan makaman da za su ci gaba da kashe musulmai to ya ka ce ba za a ba su jiya ba abin da za a yi kai ka fara shine kisan kan je wanda ya kashe musulmi amma wanda danginsa kafirai ne kuma ba kafiran amana ba waɗanda ake yaƙi da su sojoji ne na kafirai danginsa ba za a ba su diya ba babu diya Allah bai farlanta diya ba bai ce a ba su diya ba abinda kawai aka ce ma mai kisan kan na kuskure ya yayi shine kafa ya yanta baiwa ko ya yanta bawa mun mai to shi ne al’imamu kusuri sai ya ce fuskoki guda biyu su suka sa aka ce ba za a ba su diya ba ahaduhuma anna awliya al-qatil Shi ne wanda muka fata hujja ta farko da ta sa aka ce kar a ba su niyya saboda su kafirai ne fala yasiku an tudfa'a ilayhim fa yataqawwu biha bai halatta a ba su wannan niyya ba zai je kara karfi a munasabar wannan malamai suka ba da fatawa cewa Isra'ila ƙasar Isra'ila da take yaƙar musulmai malamai da yawa sun ba da fatawa cewa haramun ne a ce ga wani abu da Isra'ila ake yin shi kasiya akwai malamai da yawa da suka bada wannan fatawa amma an rubuta littafai kan wannan qadiyya muqama'atu wadai isra'il a jena hutar kasuwanci da isra'ila saboda yadda suke kashe yan uwan musulmai saboda duk lokacin da kai siyayya suka samu riba to za su je su ƙara siyan makamai da na'am za su je su ƙara siyan makamai hujja ta farko ce hujja ta biyu أن هرمة هذا الذي هذا الذي آمن الفرم wannan da ya imanin amma walam yuhajir amma da ya hijira ba kalilan ya karama shi alfarmar sa ya kadan shi saboda ne saboda bai hijira ba ya je ya zauna a wajen dangin sa kuma ya yi imani da Allah alabiyata saboda haka ba yi da saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatin min shay'in hatta yuhajiru waɗanda suka yi imani da Allah amma suka yi zaman cikin ƴan uwansu kafirai suka ki dawowa su hijira su dawo inda musulmai suke to ba ku da wata ba ku da wata soyayya tsakanin ku da su har sai su yi hijira amma duk da haka hikimar shari'a zai ce idan aka kashe shi to za a yi kafara amma ba za a ba su jiya ita ma wannan fuska ai fuska ce mai karfi ko amma ya zama ko ta bi da karfi cewa da yin ne yasa aka ce ba za a fasu ba saboda su kafirai ne kuma ana yaki da su in aka ba su biya kamar an ƙara ba su kai ke na su gaba da siyan makamai suna yakar musulmai wallahu ta'ala a'la wa a'lam saura mana bangarora ɗan kaɗan a ayar Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba da bin da muka tsaya sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sai wani abu ana neman taimako yau a kan jiya ya ta baki a kai malam ya kamata a faɗakar da malamai su dinga bayan da zakka ku ji malam ya kamata a faɗakar da malamai su dinga bayan da zakka saboda yanzu muna samun ci gaba dan yawancin malaman sunna ba su riƙe malanta a matsayin sana'a ba kawai suna kasuwanci ko kuma suna tare da gwamnati amma ba taɓa ci wani malami ya ba da zanka ma ko dan wasu attajirai su koyi da shi ya ce a jawo hankalin malamai masu kuɗi eh, su rika yin zanka. ni dai a zari ba san wani malami ba da zai iya fitar da zanka. a zari ne ni kuma a ne ke karatu amma ni wallahi a ilimi na ni ne ban sani ban kun sani ko ku ba wani malami da kuka san shi a zari ne kuɗi wanda zai iya fitar da zanka, ni dai ban san shi ba wataƙila a ɓoye su amma ni dai ban san shi in eh yan wato ma da ya ce sai dai zakan noma akwai masu yin noma amma kaje kudi yin wanda ake cewa masu kuɗi su fitar wasu ba su fitarwa to ni ban sani ba akwai shi wato bari ne wannan bayani su malamai a ka'ida a ka'idar musulunci Allah da ce malami ba zai amma a tarihin duniya wasu yawancin malamai talakawa ne tun da Allah ya kafa duniyar nan mafi yawancin malamai talakawa suke zuwa akwai malamai yan kasan masu misali a imamu wali mai kuɗi har ma yana ce ma malaman zamanin sa in za ku je fada ku zo ku ashiri da ku ara ku ta mu ba mu zuwa fada malami ne mai kuɗi kamar al-imam ibn malami ne mai kuɗi kamar al-imam ibn hazm zuwa zahiri malami ne mai kuɗi kama alimamu yi malami ne mai kuɗi su yi abin da ya rika yi shi ne kuɗi ne kuɗin sama ya yawa sai ya bi gari in ya bi gari sai ya sauka a fada sai ce a zaɓo masa ɗalibai masu ba sai ya kama babban gida haya ya biya musu haya ya musu karatu ya ba su kuɗi ya je musu littafai in suka yi karatu da yawa kuma sai ya ba su kuɗi da yawa sai ya gaba haka alimamu su ya rika yi sannan na biyu aikin malamai to bai cika ba su damar a cikin shi saboda bincike da karantar da al'umma Ko lokacin da ake da hukuma ta musulunci sai ya zama hukumar musulunci tana sanya musu wani kuɗi a cikin bakin bayi duk wata suna da kuɗi tun daga zamanin sahabbai malamin da ya shigalta irin su ibnu umar irin su abu huraira kafin abu huraira ya zama gwamna sai na abu huraira daga baya ya zama gwamna irin su ibnu dukkanin su waɗannan sun shagalta da karantar da alkur'ani da sunna sai ya zama a baitul mali ake biyan su albashi haka tarihin musulunci ya zo har turawa suka zo suka kwace shari'a daga hannun musulmai suka mai da shari'a ta kafirci da constitution ita ke tafiyar da mutane ke zama malamai ba su da matsayi ke malamai suka fara shiga halin ni'a waɗanda suka fahimci halin da suka ciki a cikinsu sai suka zo sai suka nemi abin da za wannan ya jawo mafi yawanci aka daina karantar da mutane a jini. malami ne ga shi ne addini ya san ilimi amma yana jin tsoron idan ya rika koyarwa zai cutar sai kawai shi ma ya fata kasuwa wasu kuma suka koma suna tsofi wasu kuma suka koma fada abu haram ne su ce halarci saboda tafiya ba su wasu kuma almajiransu suka rike su to a haka aka tafi sai ya zama duka waɗannan ɓangarorin kusan sun yi rauni sai waɗanda suke cikin fada sannan kuma sai muka zo muka tsinci kanmu a cikin wani yanayi al'umma ba ta ɗauki aikin da malamai suke a matsayin aiki ba yanzu aka zo anguwa ga wani malami tun samu karantar da mutane yake yi ba inda yake zuwa sai dai karantar da mutane su san Allah san shari'a idan aka zo aka ce ma ɗan unguwar su lissafa waɗanda ba su da aiki a shi kuma malamin za su fara ba da haka ko ba aka nake ba su ba su mishi komai ba sannan kuma an tashi ko darci shine mutum na farko da za su faɗa su ce bai da aiki haka al'ummar ba ta koma sun ɗauka mutanen mu sun ɗauka cewa karantar da mutane ba aiki ba ne. So daga wanda yake yi ya je san yadda zai ci da kan haka suke bai. Aiki ko babba wanda al'umma ta fi bukatar su inji al-Imam bin shi shine karantar da mutane. A imam bin ya ce mutane sun fi bukatar sanin Allah fiye da cin abinci. ne. Domin ana ajiye ga ba mu cin abinci, amma ga muna tafiye. Sanin Allah wajibi ne kullum kullum. amma cin abinci ba kullum kullum ake yin shi ba ba ko da yaushe ake yin sa shi shi san cin abinci yana da dokoki to ƴan shi'a ƴan shi'a ba haka suke yi ƴan shi'a su suna da tsaya malaman su ba su tozar ka ba malamin shi'a da zai tozar ka a can kasashen su da suke da su ba kan karya suke ba karya suke suna da tsari na kuma duk malami to duk wani mutum musulmi duk abin da zai samu na riba ko na albashi sai ya kasa gida biyar ya ba malamin nan kashi haka yan shiya suke rayuwa haka malaman su suke rayuwa shi yasa an ka aka nuno su a talabijin zaka dan su tuma tuma da manya manyan rawun na baka sun ci humusi sun koshi mu kuma namu ba humusi ba ushiri ba rubu'i ba ko daya sannan ko malamai su ne marasa aiki ne a cikin mutanen haka mutanen mu suke dauka yanzu a cikin lokutan nan da za a lissafa wallahi tallahi na san malamai masu wa'azi masu karantar da mutane Allah ka dai sun irin rayuwar da suke amma kun kyale shi ba ma wanda ya kanta abin da suke ina magana da kowa ne dalili ne da zai rubuto na takardar ba da ba zan yi wannan bayani amma tun da wani ya rubuto na takardar ni ma sai na yi bayani wallahi a cikin lokutan nan akwai su na san su ba cikin kun kun zo ku zo ku sama zan faɗa muku su in kana da abin da za ka yi kawo haka ba daidai ba ne yin wannan nan abubuwa wani malami da za a ce wani zaɓe wata zaka ina suke Ke dai ka koma kano akwai masu malamai masu kuɗi a kano amma a jahili ban san in kuma akwai su talakawan da suke ciki sun fi yawa masu bukata a cikin su Sarka wajibi ne a ɗauki nauyin malamai wajibi ne mutane su kula da malamansu in ba haka ba za ku ran zariya kun ga zariya kwanaki nake faɗa ma wasu ɗaliban ilimi na ce ku kalla da kyau zariya raguwa take ba kaduwa take yi ka kalla da kyau ka gani gidajen da ake da su da ba a ba a rediyo za a samu wannan bayanin ba kuma ya ce gidajen da ake da su na karatun zaure a zariya da yanzu akwai su guda nawa suka mutu tun malamin da ya mutu ya'yan shi ba za su iya rayuwar da yi ba ya kwana bai ci abinci ba sai su malam na iya to za su iya ba saboda ne saboda mutane sun zama marowata sun zama ba su taimakon malamai shi ya sa ke zama haka shi za kowane malami yanzu ya san hanyar gabanta ya san hanyar abuja kai ma na abuja kake zuwa shi ma zai tafi abuja ya san hanyar lagos kai ma lagos kake zuwa shi ma san hanyar lagos kano kake tafiya shi ma san hanyar kano haka aka koma to za a yi lokacin da za a zo a rasa waɗanda za su karantar da mutane addini ba fata nake yi ba amma mai hankali idan yana hango wani bala'i to yakan kira mutane ya sanar da su al-imam az-zahabi yana cewa al-alimu ya'rifu al-fitnata qabla nuzuliha wal jahilu la ya'rifuha illa idha nazalat wa hiya mudbiha mai hankali yana gano ma mutane fitina lokacin da take zuwa ya ci hankali kowa ya shige gidansa ya koye amma wawa shi baya gano fitina sai ta zo ta ci shi da shi da wasu na kusa da shi ta juya za ta fice shi a ashe fitina ce lokacin goma zai iya sun zai wannan matsalar da ake shi don ka ba daidai bane irin rayuwar da ake yanzu da azumin nan wani ce zo malamin addini malamin addini zai da abin da zai ci a gidan shi malamin addini a nan zariya ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba abin da za a ci a gidan shi a yi ba shi babu a daidai lokacin da masu kuɗin mutum tafi umara har da 'ya'yansu 'yan ƙanana ƙanana 'yan shekara uku suke tafiya da su umara su je ma Allah mu mun isa abin da ka samu mu yi ba za mu yi ba shi ne mana Dokta Ahmad Tumi jiya ina ji shekaran jin ina jin sai ya ce sun bar ibadin layi sun tafi baitin layi ke sun bar bayin Allah na cikin wahala sun tafi su wai wai za su je ci umara amma ba umara ba ce haka lokacin da kake kana wajen kanka ne ka da lada abin da ya waje baka yi shine ka yi a cikin unguwa mutanen ungo ka taimake su amma mutanen mu ba za su so da wajibi ne a fahimci wannan magana da nake Allah ya shirye da mu Allah ya sa mutanen mu su gane su fahimci abin da ake musu bayani akai صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا خير سامي وفيك